Premier A yau Lahadi 21 ga watan 8 2022 aka yi jana'izar ɗaya daga cikin hamshakan 'yan kasuwa na nan jihar Kano da ma arewacin Najeriya baki ɗaya. Alhaji Ubalida ɗan asalin jihar Kano wanda ya shahura a kan harkokinsa na kasuwanci. Alhaji Ubalida ya rasu yana da shekaru kimanin 77 a duniya. bayan rayuwa da aka yi irin ta kasuwanci da siyasa alhaji ubali da ya rasu ya bar 'ya'ya da 'yan uwa da dama والتعصير صلاة تكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا الله bayan an jama'a allah ya saka kowa da alkhairi salam bismillah mutane a fara kamar shan wajen kabarin mata bismillah ala salam cikin wata tattaunawa da muka yi da marigayin a lokacin da yake raye ya bayyana mana inda aka haife shi da kuma irin yadda ya rayuwa ta harkokin kasuwanci. nan muka tashi muka fara girma muka aka samu a cikin makarantar allo muka sauke alƙur'ani muka komai to kuma daga nan muka fara harkoki iri daban-daban to sai daga za sai muka shiga makarantar ɗan tata school da ɗan tata school a nan muka karatun da ɗan sauka na boko muka daina muka gama kuma muka shiga kasuwa to kasuwar kuma an fara ta da ce na su fulawa suka su da sauransu muka yi ta ginawa kai ga yadda kai hakanan alhaji ubalida ya shaida mana dalilin da ya sa sunan lida ya shiga cikin sunansa kuma aka fi saninsa da shi lida ta kuruciya ne wato lidan kanta ta siyasa ce lokacin ana wanda ya ta samari haka ta zarhaku lokacin da ake siyasar ake ce kamar ta da hagu ake yin ta sai zama ake neman wanda kamar shugaba din da kuma wanda zai zama ake zabe wannan ake lida ne wani kuma ake lida opposition ne to za ka zabe daga cikin irin wannan lida din to kaji saboda dalilin lida din kenan eh. shi ne biyo ga shahar yanzu zama da margayi alhaji ubalida ya shaida mana irin inda ya fi shuhura da kuma ta inda ya fara harkokin sana'o'insa kamar sana'uro kamar ciniki ne na irin family business wato ciniki ne irin na gida da yawa an tashi din ana cinikin goro ya yi da kaka ne mm-hmm. to shi haka nan aka fara da shi a buɗe shago ana sai da shi haka ƙwarya ƙwarya ƙwarya ƙwarya haka to kuma da maka cinikin ya canja salo haka wanda da cinikin ba zai karɓi ruwa sai muka haƙura da shi irin na kulawa kuma to na tare da na farko na aiki nori a daga mai tebur to ganin haka muka dan jima har na kai shekara shekaru a lokacin aure na iya airline wato Nigerian Sugar Company irin su To da Namis. A wancan lokacin wace kasuwa kenan dan kasuwan nan nahu. Sabon gari. Sabon gari. Sabon gari. A tun a wancan lokacin. lokacin. To ma dalla. Mm. Lallai kam amma wasu da suna tunanin kasuwa sabon gari daga baya ta bunƙasa irin haka. Eh to ai wannan zance ne kike maka zance ne na shekara kusan hamsin. Mm. Don ina tun wannan yarinya ta tafi kaga ce an yi ko an an tun da gwamnati to kaga lokacin ne yanzu zancen ne na wajen shekara hamsin da wani abu hukuma nan muna addu'a Allah ya ji kansa ya sa aljanna makoma sannan ya ba 'yan uwa rashin rashinsa kabir garba haruna sheka premier radio premier radio nagari na kuwa